yana iya yiwa mutum ya wayi gari um, yana ciwo kuma ya ɗauke tsammani yana jin gaskiya ba lalle ne ya tashi ana iya samu a rayuwa malam Allah ya jarrabe ka da wani ciwo a jikinka ka ji cewa ba za ka tashi ba ka san wasu Allah yana dan kimtsa musu sai mutum ya ji kai anya zai tashi kuwa to ba a san mutum ya burin ya mutu saboda in kai burin ka mutu ka san me za ka tarar ba ka san abin da za ka tarar ba sannan kai kuma karkace kai gwandawa ne ma ya mutu mu huta kar ka yi ku huta to shi zai huta babu garanti to shine aka ce du'aul marid alladhi ya isa min hayatihi addu'ar mara lafiya da ya dauke tsammani da rayuwa Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir a'la Allahumma ighfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ya Allah kai min rahama ya Allah ka hada ni da abokanai madaukaka الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم كينا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله هذا كده النبوة ده صديقي ده شهيدي ده صالحي الله توا حسنا ula'ika rafiqa kai wannan abokantaka da waɗannan yayi kyau to duk wanda yake da ciwo abin ya kici ya kici newa an yi magani an yi magani abu ya gagara to ga addu'ar da ake so a yi ce Allah ka sa mutu ma huta kai baka da garanti sai ka ce Allah ka yafe mu Allah ka yi min rahama Allah ka haɗa da manya-manyan abokanai annabawa da manzannin Allah da shahidai da salihai hadisin Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta shi kansa da ya zo zai yi wa fati جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء yayin da annabi ya zo zai wafati zai bar duniya sai ya ɗauki hannayensa guda biyu ya sanya a cikin bahon ruwa ko bokitin ruwa ko kwanon ruwa saboda tsananin zazzabi saboda shi zazzabinsa ninka masa ake ninka masa wani sabi ya ce ya manzan Allah yanzu kana yin zazzabi irin wannan ciwon ya yi yawa zazzabi ya ce eh inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu suke zazzabi a cikin ku ma'ana ana ninka mun zazzabin mutum biyu ake samun ni kuma haka duk wani annabi Allah yake ninka masa in ciwo ya zo to ba a bashi na mutum daya saboda ai an ya samu matsayi anan zaka gane cewa shi rashin lafiya nasara ce ga mumini saboda ana yafe mai zunubin sani amma ba kowa ke gane wannan ya tabbata salafu salih magabata na kwarai akwai wanda in ya dade bai yi ciwo ba sai kama kuka yana sallah da dare shi ya ubangiji me na maka ne baka jarrabe ni ba la ilaha illa malam ka ji wani imani kar ka manta fa akwai addu'ar Allah ya bamu lafiya kullum muna yi Allah ya bamu lafiya ya bamu lafiya to shi wannan an bashi lafiyar ta yi tsawo an dade bai ciwon kai ba an dade bai zazzabi ba an dade bai kaza ba sai tashi yana kuka ce ya ubangiji me na maka baka jarrabe ni ba ya Allah kana kanka da zunubi in an yi ciwo saboda tsabar yana da garanti akan abin da annabi ya faɗa mu ko yanzu mutum da zai zo sha iska ya yi miƙa ya ce wallahi shekara ta uku ko ciwon kai ban yi ba bai da matsala ana ka amma wani ka ji daɗi to malam ko mura ce akai maka to ana yafe ma ka kai manzo Allah cewa hatta shauka yushakuha kaya in ka dan taka kaya ka dan ji ciwo to wannan yafa zunubi ne ballantana ciwon kai ballantana ciwon ciki ballantana ulsa ballantana hawan jini ballantana ciwon shuga ballantana ciwon hanta ballantana ciwon kaza a ah, ai zunubin ka ake ta yayyafe maka so ciwo din jarrabawa ce daga Allah in ka kyautata wa ubangiji zato zaka samu rahama to yan uwana ina so ku gane cewa duk lokacin da Allah ɗora ma ciwo ba wai baya san ka bane ga annabi nan da ya zo rashin lafiyar ƙarshe saboda tsafar zazzabin ya wa malam ruwa yake ɗebowa yana shafa jikin saboda jikin kamar wuta a wata riwayar aka ce wallahi zuwa ake bokiti guda ake ɗauka sai a zuba mai bokiti guda sai a kwara masu kurin saboda jikin yana tiriri tiriri kasa akwai mara lafiyar da komo yanzu idan mutum ciwon ya yi tsanani jikinsa in ka taba zai kamar wuta ne to haka irin wannan zazzabin annabi yake fayam yamsahu biha wajhahu sai ɗiba na shafa fuskarsa wannan ruwa wai dai ya dan samu sanyi yana cewa la لا إله إلا الله إن للموت سكرات ينا لا إله إلا الله للي متوى للي متوى تنادى تسنني شيني إن للموت سكرات ما لا ينزع أدو كرنشني لا إله إلا الله النبي أنا فدانا دقا صوتي أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت سكرات lalle mutuwa tana da tsanani malam an ce ita mutuwa ba abin da ya kai ta dace saboda ba a ba tashi suke su baka labari ba duk wanda ya mutu da zai tashi ya gaya maka irin ɗanɗanan zafin mutuwa da ya ji to da abin ba a cewa komai su suka san wahalar da suke sha kuma hanya ce kowa kuma sai ya bi ta su kaga wannan yana nuna mana yana da kyau din mu yi addu'a wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahda la sharika la la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah hadisin sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri wannan yana cikin addu'a da ita ma ake yi marar lafiya da ya dauke tsammani kurin ya ta maimaita wannan la ilaha illallah babu abota da cancanta sai Allah wallahu akbar Allah mai girma wannan wannan kana dab da tafiya kenan ka tabbatar ba za ka miƙe ba la ilaha illallah ka ta maimaita dan ka san ana so ka cika da kalmar la ilaha illallah wahadahu shi kadai la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba shi da abokin tarayya la ilaha illallah lahul mulku la ilaha illallah shi yake da mulki wa lahul hamdu shi ake godewa la ilaha illallah kaji yadda ake ta maimaita la ilaha illallah dan ana so daga ƙarshen rayuwarka ya zama kalmar la ilaha illallah ita ce a bakinka wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu kowa babu karfi in ba ga Allah ba shi shi kadai tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a a cikin rashin lafiyarsa sun mata sannan ya mutu a wannan ciwo lam tata'amhu nar kwata kwata wuta ba ta ci shi ba wuta ba ta ci shi ba wuta ba ta ci shi ba sai a haddace ta a kiyaye ubangiji Allah ka raba mu da wutar jahannama Allah kai mana afuwa